Har yanzu dai gwamnatin jihar Niger Najeriya na ci gaba da ƙoƙarin sake tsugunar da al'ummomin garin fata kaca ta yankin ƙaramar hukumar makwa da suka tarwatse a sakamakon wani rikicin mallakar fili tun a shekara ta 2018. Rikicin dai ya ɓarke ne a tsakanin mutanen garin kaca wato hedikwatar ƙaramar hukumar Kacha a wancan lokaci. al'amarin da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama da kuma ƙona ɗaruruwan gidaje da ma dukiya mai ɗimbin yawa, da ya sa har ya zuwa wannan lokaci mutanen fata kaca ke tarwatsi a wasu garuruwa na daban a faɗin jihar Naija. Garin na fata kaca dai ya yi suna sosai wajen hada-hadar kasuwancin kifi, kasancewarsa a bakin kogin kwara. sannan ya shahara wajen kasuwancin katako da kuma hada-hadar noman shinkafa baya ga hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin. A ranar Alhamis ɗinnan da ta gabata ne dai, gwamnatin jihar Niger ta share tsawon wuni tana tattaunawa da shugabannin ɓangarorin guda biyu da nufin sasanta tsakaninsu. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya ce akwai alamun haske a cikin wannan zama na jiya Alhamis. Zaman mu an kusa kaiwa ƙarshe kuma abubuwan da aka tattauna abubuwa ne wanda yake dama kowa yana da nashi a aƙidan da ya rage mutanen kaca su abinda suke so shine mutanen fatakatar su yi mabai'a su kawo kansu cewa suna karkashin a sheshi na kaca ne wannan ba samu matsala kowa ya yarda da wannan Alhaji Tijjani Indaliman Kacha shine sakataren sarkin Kaca da ake kira Sheshi Kacha ya ce suna godiya ga Allah akan wannan rana ta zaman sulhun. Mun gode ma Allah kuma mun gamsu da zaman tsakanin kaca da kwata kaca mu uwa ɗaya uba ɗaya ne Allah ya zo kawo wannan matsalan gwamnati ta damu kwarai mu ma mun damu kwarai ba wanda zai so ya gan dan uwansa yana shan wuya an kira mu na sasanta mu koma kuma mun ce in Allah ya da mu je mu mai da sako a gida cikin sati biyu Allah ya da mu kuma mu gaya musu da muka yi a gida in Allah ya da tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Indanu Hassan shine ya wakilci mutanen Fata Kacha a wannan zama ya ce sun yarda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka shimfiɗa a wannan zama. kowane community yake so ya zauna in ba zaman lafiya ba community din nan. To daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu wani hali mutanen ku Wai suna cikin wani mummuna Ali dan yanzu suna yansu ma ba su samu yi wanda ma suke eh, yin koyawa ba su samu zuwa a wurin nan yanzu kuma gudun da suke tsayawa kamar wanda suka zo kamar gudun ijira ne a yanzu dai bayan makonni biyu nan gaba ana sa ran za a kai ƙarshen wannan zama na zulumi a tsakanin waɗannan al'ummomi guda biyu da tarihi ya nuna cewa sun share sama da shekaru ɗari biyu suna zaman tare a cikin aminci da juna. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina. Nigeria